Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci a yau Lahadi tara ga watan Fabrairu shekarar dubu biyu da ashirin Zahra Aminu fage ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aikinmu muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji abin da muke tafar da shi ga Mahmud Lalo dauke da kanin labarai. To gwamnatin Burtaniya ta fara ɗaukan matakan yadda za ta tunkari karancin samun kayayyakin amfani daga China yayin da kamfanonin China ke ta rufe rufewa sanadiyar barkewar cutar uh, coronavirus. Sannan 'yan sanda a Myanmar sun miƙa wa hukumomin China ɗaya daga cikin mutane biyar da suka silale zuwa ƙasar ta Myanmar. a kuma daren yau lahadi za a yi bikin karrama fina-finai na oscars a nan amurka a wannan shekara ma bikin ya zo da wani korafi za ku ji akan menene kanin labaran kenan a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa za ku ji irin matakin da matan gwamnonin na arewacin najeriya ke ɗauka don rage yawan yara da ba sa karatu da samarwa da matasa sana'ar yi sannan za ku ji yadda wani matashi ɗan jihar plateau wanda ya kammala karatunsa a fannin lissafi da sakamako mafi daraja wato first class amma ya rungumi aikin koyarwa da kuma yin facin tayar motoci. bayan wata gobara da tala'u ne kasuwar dabbobi da fatu da ke jihar abia a kudu maso gabashin najeriya za ku ji mai sakataren kasuwar ke cewa sai shirin matasa a duniyar gizo wanda madina ɗahir mai shanu take gabatarwa sannan muna tafe da ra'ayoyin da kuma sauraro kuka aiko mana ta hanyar imel. amma kafin nan bari mu kawo muku labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum. Gwamnatin Burtaniya ta fara ɗaukan matakan yadda za ta tunkari karancin samun kayayyakin amfani daga China, yayin da kamfanonin China ke ta rufewa sanadiyar barkewar cutar coronavirus. hukumomin kasar ta birtaniya na amfani ne da tsare-tsaren da suka tanada ko da za su kammala fice wasu daga kungiyar tarayyar turai ba tare da wata yarjejeniya ba matakin na zuwa ne yayin da ake fargabar hukumomin china za su rufe wasu birane tare da kamfanoni yayin da cutar ta coronavirus ke ci gaba da yaduwa lamarin da ka iya haifar da karancin kayan amfani kamar na asibiti da sauran kayayyaki na yau da kullum yanzu haka an buƙaci kamfanonin birtaniya da dama da su nemi wasu hanyoyin samun waɗannan kayayyaki hakan da yana faruwa ne yayin da hukumar lafiya ta duniya who ta fara ɗaukan matakan ganin cutar ta corona ba ta shiga nahiyar afirka ba matasido muweti darakta ce a hukumar ta who wacce ke kula da nahiyar afirka We recognize that our countries have invested quite bit in... Ta ce mun fahimci cewa kasashenmu sun samar da matakan kariya sanadiyar annobar cutar Ebola da ta barke a jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo. saboda haka wannan shiri shi ake amfani da shi wajen tunkarar cutar ta coronavirus tuwari lawe 'yan sanda a miyamma sun miƙa wa hukumomin china ɗaya daga cikin mutane biyar da suka gudu zuwa ƙasar ta myanmar daga wuhan yankin da cutar coronavirus mai sauran kisa da yaduwa ta fara ɓalla a farkon makon da ya gabata mutanen suka silale zuwa myanmar wacce ta haɗa iyaka da china hukumomi sun ce a ranar alhamis aka mika mace tilo da aka kama daga cikin gungun mutanen wacce gwajin da aka mata nuna cewa ba ta dauke da cutar sai dai babu wasu bayanai da suka nuna yadda makomarta ta kasance bayan da aka mika ta ga hukumomin china amma har yanzu ba a san inda sauran abokanan tafiyar ta hudu suke ba a yau lahadi jami'an tsaro a thailand sun harbe har lahira wani soja da ya ta dauke mutane da bindiga arewa maso gabashin kasar. 'yan sandan sun ce maharin wani matashi ne mai shekara 32 wanda ake kira jan crafant thoma wanda da farko ya fara harbe kwamandansa daga nan ne kuma ya ɗauki wasu karin makamai ya nufi wani rukunin shagunan kasuwanci ya yi ta harbe mutane yana kuma wallafawa a shafin sada zumunta na facebook tuni dai an cire hotunan bidiyon da ya wallafa firayim ministan thailand ya ce mutum 26 sojan ya kashe ciki har da fararen hula da jami'an tsaro wani yaro dan shekara sha uku shine mafi karancin shekaru cikin mutanen da suka mutu baya ga haka ya raunata mutum hamsin da bakwai daga cikinsu akwai mutum biyu da aka yi wa tiyata a kwakwalwa madalla a gaida mahmud lalo kafin mu kawo muku ci gaban labaran duniya bari mu fara kawo muku rahoton namu inda asusun tallafawa yara na majalisar ɗinkin duniya wato unicef ya fitar da kididdiga cewa yara sama da miliyan goma sha uku da ɗigo biyu ne ke gararan ba a titina a najeriya ba sa karatu kuma mafi yawancinsu a arewacin najeriya suke wannan ya sa a wata hira ta musamman da uwar gidan gwamnan jihar kebbi hajiya aishatu atiku bagudu ta bayyana wa wakiliyarmu madina dauda yawan yaran da take daukar nauyinsu ga irin yadda hirar tasu ta kasance idan kika lura da wannan zamani da muke ciki ko a faɗa ko ka a faɗa ko ina ka je a cikin najeriya za ka ga yawancin mu na 'yan arewa ke bara ban ce su ƙabilu ba sa bara ba amma majority ɗin masu bara ɗin za ku lura da cewa 'yan arewa ne ke wannan baran ko da yaushe to kin ga wannan abu yana da ci baya a wajenmu sannan idan kin duba kuma yawancin 'ya'yanmu mata ba a cika sa su makaranta ba ba sani ba ko al'ada ne ko addini wani lokaci sai ki ga al'ada ma ya fi addini karfi to wannan duka yana cikin abubuwan da yake dan damuna da ya sa nike yin wa'annan abubuwa sannan nakan ba da labarin gidan mai da na je na haɗu da yaro dan shekara uku da dan shekara biyar wanda yake baban sun rabu da mahaifiyar ya ɗauke su ya kawo su wajen malami su yi karatu da mun fara da niyan tallafawa almajirai da marayu but sai muka gane da cewa ba za ka iya tallafa ma almajiri kaɗai ba baka taimaki iyayensa ba ko kuma ba za ka iya tallafa ma marayu ba baka taimaki iyayensa ba ko kuma irin in kana son ka rage yawan bara da ake yi da baka shiga na mata ko na yara haka ko na manya without kai tallafa musu to kin ganin sai tallafin mu yazo da muna magana makaranta ne ba sai mun ka gane da cewa a'a wannan ma ba zai yi ba sai an yi sensitizing iyaye sai an taimaki iyaye gaba daya ga su gura mu haka dai um, ban son yuzin uh, word da ake cewa nakasashe ko gajiyayye don ni ban yadda akwai nakasashe ba ko akwai gajiyayye masu larura masu lalura ya kamata a ce to duk muna aiki tare da su to yanzu zuwa yanzu za ki iya kiyasta yawan yara da kungiyar ki ta tallafa mawa wajen samun abin yi ko sana'a ko makaranta da aka sa su da kuma inda suke a yanzu akwai wayanda suke sun yi graduating mun taimake su suna aiki amma ko da yake sun gaya mun sun cewa ba sa son muna sa su a ciki don ba sa son a san wasu yin almajiranci da mukan ɗauke su mu koya musu basic sannan sai mu integrating su cikin system. to kina da makaranta ne? ba zan ce makaranta fasi ba dai zan kira ta santa to santa din na da yara nawa roughly give or take ina jin sun kusan 200 wanda su ake koyarwa saboda mun yi kokarin muna koya musu in an yi kuma sai a yi training din su aiki haka sana'a hannu wayansu za su gaya miki da cewa su ba su son su yi makaranta manyan kenan sun fi son sana'a su abin da muke gaya musu mun yadda ba za su yi makaranta ba amma dai su koyi su iya rubuta sunansu kuma su iya karanta sunansu saboda wannan zamani in baka iya rubuta sunanka ba ko ka karanta sunanka ka shiga uku yanzu muna kokarin mu yi mu fara koya musu ajami kin san da ana yin ajami a gidaje da yawa so muna kokarin mu fara koya musu cikin ajami banda na boko su iya su san yadda za su iya tafiya da lalurorin rayuwansu yanzu kina da ɗari biyu a senta in aka yaye wa'annan sai a sake maye gurbinsu da wasu yaran ma yanzu suke kawo kansu da iyayen wa'yansu iyayen ma da ba su iya affordin su sa yaran su primary school wa'ansu su suke kawo su nan wajen mu so idan mun kai akwai makarantun nan da muke dan muke da dan partnerships da su sai mu tura yaran a makarantan um, sai mu dinga biya musu PTA kenan makarantan kyauta suke yi kyauta suke yi nan ma santan da muke yi ba wai suna ana biya ba shi yasa iyaye da yawa suke kawo yara a wajen wanne kika fi ba fifiko ya'ya maza ko ya'ya mata duka biyu nake ba fifiko akwai lokacin da su 'ya'ya matan suke yi akwai lokacin da su 'ya'ya mazan suke yi so ni guri na shine yanzu akwai position da yawa da ya kamata a ce 'yan arewa an sa su a wajen amma sai kaga ba mu da yaran mu da ke da wannan ilimin da za su sa kada fa mu manta mu tafiya muke kuma yanzu yaran nan su ne mu gobe idan ba mu tallafa musu ba wata rana yaran nan sai sun samu kuka ina kira ne ga kowa a sa hannu a tallafa ma waɗannan yaran saboda ina kan kallo kamar muna kan time bomb ne ranar da bomb din zai exploding kowa sai ya ji jiki Hajiya Aishatu Atiku ba gudu kenan a hirarsu da Madina Dauda yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya. To dakarun Amurka da ke Afghanistan sun tabbatar da mutuwar sojojinsu biyu kana sun ce wasu shida sun jikata. Lamarin ya faru ne a lokacin da wani sojan ƙawance na Afghanistan ya buɗe musu wuta. kakakin dakarun amurka a kasar ta afghanistan ya ce harin ya auku ne da tsakar daren jiya asabar a gundumar shazad da ke gabashin ladin nan gahar, ma'aikatar tsaron afghanistan ta ce har ila yau harin ya ritsa da wani sojan kasar guda a wani labari na daban kuma wani dan kuna bakin wake ya tada wata mota makare da ababen fashewa a daren jiya asabar a kofar wani ofishin 'yan sandan afghanistan da ke gabashin kasar inda ya halaka 'yan sanda shida wani jami'in kasar ya faɗa wa muryar amurka cewa maharin ya yi amfani da wata mota ta soji kirar hombi ne a lokacin da ya kai harin ta daidai kungiyar taliban ta ɗauki alhakin wannan hari a wani sakon twitter da ta wallafa to a daren yau lahadi za a yi bikin karrama fina-finai na oscars a nan amurka inda masu ruwa da tsaki a masana'antar dandalin hada fim na hollywood za su halara a wannan bikin ba da lambar yabo mafi girma a duniyar hada fim fina finaitar aka killace waɗanda za su nemi lambar yabo da tafi daraja cikin kyaututtukan da za a bayar a rukunai daban-daban wato lambar yabo ta fim ɗin da ya fi inganci greg donovan shine jakadan dandalin shirya fina-finai na hollywood The Oscars to me is like the Super Bowl, the Olympics and the World Cup. yace ni a wurina bikin karrama fina-finai na Oscars daidai yake idan aka haɗe wasannin Super Bowl da Olympics da gasar cin kofin ƙwallon kafa ta duniya wato World Cup a wuri guda. jama'a da dama na ganin fim din world war 1 1917 shine zai lashe babbar kyautar ko da yake akwai sauran fina-finai da ke hamayya da shi irin su parasite da once upon a time in hollywood bikin wanda za a yi a birnin los angeles har ila yau zai karrama jarumi da jaruma da daraktan da suka fi kwarewa sai dai kamar yadda aka gani a shekarun baya a bana ma bikin na fuskantar suka kan yadda ya fi samun wakilcin fararen fata fiye da baƙaƙe cynthia erivo ita ce bakar fata tilo da ta samu shiga rukunin waɗanda za su kara a neman kambun jarumar da ta fi kwarewa a wannan shekara Madalla a gaida Mahmud Lalo da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To a Najeriya matsalar rashin aikin yi ga waɗanda suka kammala karatun jami'a ko kwalejojin kimiyya ba bakon abu ba ne. Hakan ya sa a matakai daban-daban kama daga lokacin da ɗalibai suke karatunsu zuwa lokacin da za su tafi wa ƙasa hidima wato NYSC. Ake ba su shawarar neman abin dogaro da kai kafin su samu aiki. A wannan rahoton da za ku ji wakilinmu Ilyasu Kasimu da ke Jos a jihar Plateau ya yi kacibis da wani matashi da ya kammala karatunsa a fannin lissafi da sakamako mafi daraja wato first class wanda ya rungumi aikin koyarwa da kuma yin facin tayar motoci. Malam Isa wani matashi ne da ya kare karatunsa na jami'a. kuma tuni har ya fara aikin yi wa ƙasa hidima. A makarantar da Isa yake koyarwa, yakan dage ya ga cewa ɗalibansa sun fahimci abin da yake koya musu. Can bayan ya tashi daga koyarwa sai kuma ya nufi layin sarki da ke karamar hukumar Jos ta Arewa a arewa ta tsakiyar Najeriya wajen ɗaya sana'ar dasa. to amma menene yasa malam isa ya ga duk da cewa ya kare karatunsa na digiri kuma a mataki na farko wato first class har ila yau yana buƙatar wannan sana'a na manta da wannan sana'a kuma kamar na butulci tunda da wannan sana'a da ita na dinga amfani Allah ya taimake ni har na biya na yi wannan karatu to ka kusan da wannan sana'a tunda na gaje ta gida kusan na sauke wa mahaifi wani babban nauyi yaro ne mai kwazo mai son yayi abin kansa kuma yana fatan in Allah kai shi mataki ya taimaka wa 'yan uwansa don yana son karatu da na islam da na boko yana farin cikin yin haka bincike ya nuna cewa a najeriya akan yaye dalibai kimanin dubu biyar kowace shekara daga jami'o'i da sauran manyan makarantun kasar da ma na kasashen waje wanda zai sama wai kai ainihi ya kamata ce na fi karfin wannan aiki ai a matsayina na graduate ai kawai ya kamata ce yanzu yana office ne na ce to o oh, magana zuwa ofis ina sai ofisin ya zo tukuna ai ba wai kawai kana gama makaranta ba kawai kuma shi kenan sai ka da wani girman kai ka sama kanka yanzu na ce kawai ni na fi karfin ne aikin nan to me zan yi sai je zauna ina da gutsaran first class ina ci kenan batun da ya dade yana ciwo mahukunta da sauran al'ummar najeriya shine batun sama waɗannan ɗalibai ciki har da malam isa ayyukan yi yau in ka duba matasa daga jami'o'i da muke da su a ƙasar nan state and federal kusan 40,000 ake churning out every year from different youth camps. And most of them sun fito kowa has this perfect picture na cewa ina so na samu aikin da za a fara biya na dubbai 200, 500, 400 da wani abu. A'a, mutum bai kamata ya restricting kansa to me zai samu daga cikin al'umma ba a'a kai me za ka contributing to al'umma ko da muke cikin camp abin da suke ta gaya mana kenan ba ba aiki a ƙasa fa tunda akwai wani program da aka zo na yakam a wai said said program wannan skill acquisition and entrepreneurship development to a kan fa suna so a koya ma graduate aiki ne da an kawo mana masu aski an kawo mana masu haɗa jakan kula masu haɗa takalma su su koya mana saboda ba kafa kowa ya tunani wai akwai aiki a ƙasa gaskiya aiki a ƙasa kan mai dare kan babu aiki a ƙasa dai malam isa ya gano wa kansa mafita ina fatan dai allah ya zan ci gaba hakan to insha Allah ya mana kai wannan matakin zan bude babban waje wanda ga kayan na zamani na fashion wanda ba sai dinga manuwali da wannan karafin haka ba daga Jos Nigeria Ilyasu Kasimu VOA a gaida Ilyasu Kasimu A ƙarshen makon nan ne wata gobara ta laƙume kasuwar dabbobi da fatu da ke jihar Abia a kudu maso gabashin Najeriya inda bayanai suka yi nuni da cewa wutar ta kona shaguna sama da ɗari kana an yi asarar tsabar miliyoyin kuɗaɗe. Wakilinmu Alphonsus Okuregwe ya zanta da sakataren kasuwar Malam Awalu Hamman da kuma wani ɗan kasuwa da shi ma lamarin ya shafa kamar yadda za ku ji a wannan tattaunawar da suka yi. ta kama kona shagunan mu da falakinmu wanda aka dukiya masu tumbin yawa da shaguna wanda fiye da dari suka kone a nan gari kuma tare da kayayyakin da suke ciki alhamdulillah guda ɗaya dai ba rasa rai ba amma yin asaran dukiya sosai masu yawan da ba za mu yi kimanta kudin nan ko ya kai miliyan ɗari ba a yanzu haka saboda muna ɗaukar girgin lissafi Eh, kamar rumfuna na ne wannan lamarin ya shafa takaice abinda ya shafi rumfuna ya shafi rumfuna fiye da dari har alhakiyar gaskiyar gaskiyar magana eh, amma yanzu kun gano musabbabin ita wannan gobarar eh, ita wannan gobarar masifa ce Allah ya kawo kaga akwai wayoyin wuta daga nan wuta dai ta kama kawai kuma yanayin katakai da ginin blog wayan wuta kuma ya biyo daga nan wutan sai ta mamaya ba za mu ce ga musabbabin fitowar wannan wutan ba wannan dai masifa ce ga Allah ya kawo ina kira ga gwamnatin jihar Abia da karamar hukumar rumun noci local gome wanda muke musu aiki muna biyan haraji muna biyan kudin revenue da kuma federal government idan da hali ministry of humanitarian taimaka mana har ta kuma har da masu wani da shuni saboda yadda wannan bayan allah wanda abun nan ya shafi zabun tausayi ne wani bai da inda zai je bai da wata ban da sutura da ke jiki zaba abun da don allah su taimaka su dubi su da ido rahama. to ko me waɗanda gobarar ta shafa ke cewa sunana muhammad bello wannan gobara ta tashi da mu dai mun fito daga sallan asuba mun dan juma kaɗan sakataren mu yana daki akwai yaron mu da yana daki yana kwance sai ya ce mishi ya tashi ya tashi sai ta yadda shi ya ce yaro ya je ya salla kamin yaro ya je ya salla wuta ya kama akwai kudaden mu kuma a dakin nan masu dumbun yawa mu mutanen borno biyu a gidan bello dillali muke sake kayan mu kamin nan mu zo kuma wuta ta afka mutum ba zai iya shiga ba muna ji muna gani kudaden nan su aka kwance kamar naira nawa kuka rasa iya ta bangaren mu dai kuɗi sun kai miliyan biyu da dubu ɗari takwas banda wa'anda kuma su daban nasu amma namu miliyan biyu da dubu ɗari takwas abun da aka rasa shi a wannan daki A gaida Alphonsus Okurege masu sauraron mu har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Matasa a duniyar gizo. To albishirinku matasa. Ga wani sabon shirin da zai duba alfanu da kuma illolin shafukan yanar gizo. Duba da yadda shafukan sada zumunta na zamani suka zamo mana kamar anta da jini. za mu dinga taɓo duk wani lamari da ya shafi shafukan sada zumunta domin wari muku da kai a kansu. Ni ce taku Madina Ɗahirin mai shanu daga nan birnin Washington DC, kuma ni zan jagoranci wannan shirin so ɗaya a kowane mako. Sai ku bi ni domin mu tsunduma a cikin shirin matasa a duniyar gizo. Kun ga labarin da na gani yau a Twitter kuwa? kai ba ma ba shiga shafukan sada zumunta ba. Tabli jam, dama ana wayan gari da mutum ba zai shiga shafin sada zumunta ba? aini da dakika ɗaya ba ta wucewa sai na shiga danganin mai duniya take ciki. Kwarai kuwa, aini idan na tashi abubuwan da nake karyawa da su su ne Facebook, Twitter, Instagram da dai sauransu. Hmm, matasa kenan. Auratayya da ke tsakaninku da shafukan sada zumunta Allah ne kaɗai zai iya kashe wannan auren. mu a yau mun samu bakuncin darakta janar na nidda wato hukumar kula da fasahar zamani da kimiyya a Najeriya. Alhaji Kashifu Iliya Abdullahi mun gayyato shi ne a wannan zauren namu na matasa domin ya bamu labarin kai yadda amfani da shafukan sada zumunta ya buɗe masa hanyar samun aiki lokacin da yake matashi. Da kuma wasu ƙarin shawarwari game da amfani da shafukan intanet. Matasa muna so amu canza musu su na aikin gwamnati mutum idan ka ɗauki wannan harkar fasaha zamani sai za ka samar wa kanta aiki ne har ma ka ɗauki wata aiki saboda shi harkar fasaha zamani harka ne na aiki da za ka yi da hannunka wanda idan ka yi za ka iya sama wani aiki shi ma yayi to kamar ba na mantawa ko lokacin da nake dokar ƙasa a Japan State Company akwai da na musu yanar gizo-gizo. A lokacin ina bautar ƙasa kawai na ga irinka zuwa ofis kullum daga karfe tara zuwa biyar ba abin da ake yi sai ko a sake ɗaukar fayil sai na fara tunanin ya za a yi mai amfani da ilimin da na koya a university da zai mai wani abu da shi. to dama an koya mana yadda ake ci website da sauransu ko abin da ya rage min na yi ta bibiyar abin hannu iya su sosai a lokacin na samu na musu na kamfani na yi musu kyauta ne na sa bayanai na akan in mutum yana so a masa zai iya samu na a wannan namba da a wata uku da ina zaune kawai aka buga min waya akwai wani kamfani suna so a musu to a lokacin na zo na musu suka biya ni kuɗi har wajen naira miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar da hamsin a lokacin to kaga shi irin amfanin wannan fasahar zamani ba abu ne wanda kai za ka samar da kanka aiki har ma ka ɗauki wani aiki ba sai ka jira aikin gwamnati ba so ta irin waɗannan hanyoyi ne muke so matasa su rungumi irin waɗannan abubuwa inda su yi amfani da ilimin su su samar wa kansu aiki su ɗauki wani na aiki kama akwai abubuwan da muke na smart agriculture shima wanda muna so matasa su rungumi wannan tsari su ɗauka yadda za a koya musu yadda za su rinka noma ne na zamani sannan za a yi abin yanar gizo-gizo wanda shi ma in mutum ya yi noma zai iya siyar da kayan noman sa za ka iya samun da aka fi tashi da wasu abubuwa da ma har za ka iya samun bayanai na da aka inganta nomanka. To masu sauraro da fatan kun amfana da gudunmuwar da ya bayar. Na san matasa da yawa da ke amfani da shafukan sada zumunta na Instagram da Twitter da dai sauransu. Sun ga bidiyon tsaraicin da ake ta yadawa cikin makon nan. Ina son in ba ku ɗan shawara. Kamar yadda na faɗa a makon da ya gabata, akwai irin hanyoyin da bai kamata mutum yana amfani da shafukansa ba yada bidiyon tsareci na ɗaya daga cikinsu ku tuna cewa a yanzu komai ya koma yanar gizo kana iya ganin kamar yada irin wannan bidiyon ba wani abu bane ba amma yanzu ko aiki zaka nema ko kuma biza ta tafiya wata ƙasa duk sai an binciki duka shafukanka na sada zumunta domin ganin irin abubuwan da kake yadawa idan an same ka da yada kalaman ɓatanci ko abubuwan tsiraici tabbas hakan na iya hana a baka aiki ko kuma a hana ka vizar tafiya wani wuri da fatan za a kiyaye a kuma tuna cewa wani abin ba zai maka illa yanzu ba sai ka girma ka manta ma kayi ina son in bayyana muku cewa za ku iya ajiye min saƙon irin batutuwan da kuke so ku ga an taɓo a wannan shirin na matasa a duniyar gizo za ku iya samu na ta dm ina a shafin twitter wato at mss underscore d-e-e-y-n-a-h sai na ji ku da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau sai kuma lahadi mai zuwa insha allahu ku tabbatar cewa kun kasance tare da ni madina ɗahiru mai shanu a cikin shirin matasa a duniyar gizo. Madalla a gaida Madina Lahir Mai Shanu yanzu kuma sai ra'ayoyin da ku masu sauraron ku aiko mana ta hanyar imel. Wasikar mu ta farko a yau ta fito daga Aisha matar Usaini Dangote Karasuwa daga jihar Yobe, inda ta ce salam VOA Hausa ina kira ga 'yan uwana talakawan ƙasar Kamaru da su sani cewa tsalle ɗaya ake yi a faɗa rijiya, amma sai an yi dubu ba a fito ba. A don haka ya kamata ku fito manyanku da yaranku wajen zaɓukan shugabannin ƙananan hukumomi da 'yan majalisar dokoki. Saƙonmu na gaba saƙon haɗin gwiwa ne da ya fito daga Aisha Musa Wada da Fatima Musa Wada da Zainab Ibrahim Musa Wada da Zainab Babaji Barikin Ladi Jos a jihar Plateau. inda suka ce salam voa hausa a madadin al'ummar karamar hukumar mu ta barikin ladi da ke jihar mu ta Filatu muna miƙa saƙon jajantawa ga ɗaukacin al'ummar jihar abia sakamakon barkewar wata gobara da ta ƙone shaguna ɗari da dukiyoyi bila adadin suka salwanta a jihar ta abia muna addu'ar ubangiji allah ya kiyaye sake aukuwar haka nan gaba amin summa amin Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Salihu isa fana da na mai Umar Makera tare da Yahaya Danno Azare inda suka ce Salam VOA Hausa. Muna fatan taron koli na shugabannin ƙasashen Afirka akan rikicin Libya. Muna fatan taron ya zama kwalliya za ta biya kuɗin sabulu. To mun gode ku ci gaba da aiko mana da saƙonninku. Kafin mu kammala shirin namu ga labarai amma a takaici. Gwamnatin burtaniya ta fara ɗaukan matakan yadda za ta tunkari karancin samun kayayyakin amfani daga China yayin da kamfanonin China ke ta rufewa sanadiyar barkewar cutar coronavirus. Hukumomin ƙasar ta burtaniya na amfani ne da tsare-tsaren da suka tanada ko da za su kammala ficewarsu daga ƙungiyar tarayyar Turai ba tare da wata yarjejeniya ba. matakin na zuwa ne yayin da ake fargabar hukumomin canan za su rufe wasu birane tare da kamfanoni yayin da cutar ta coronavirus ke ci gaba da yaduwa da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin namu na yanzu sai kuma wani jikon za ku ji wata tawaga abokan aiki mu dauke da wani sabon shirin a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman mahmud lalo da ya taya ni gabatar da shirin sai leo sahilu da ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni da injiniyanmu na yau Ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya. écoutez VOA Afrique.